25 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 4 ga watan julai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdullrahman ad-darimi as-sarmakandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna karkashin muqaddima da al-Imam Darimi yayi domin bayyana mana wasu ilmomi da suke da alaka tun daga kan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubuwan da ke faruwa tun zamanin jahiliya har zuwa sadarul islam bayani akan sunna da bid'a tauhidi da shirka da wasu abubuwan da musulmi yake da matukan bukatuwa zuwa gare su ya san su domin gudanar da tsarin addini ingantacce da allah maraukin sarki yake san shi da ya yi in manta ba mun karkare babin farko a babi na biyu mala ya ce babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana magana kan siffofin annabi fil kutubi qabla mab'athihi a littattafai da suka zo kafin aiko shi allah madaukin sarki ya aiko da annabawa da manzanni da littattafai da yawa a kowane littafi daga cikin littattafan sai da allah madaukin sarki ya yi bawani dangane da annabi da siffan shi da shi da sahabban shi kamar yadda allah madaukin sarki ya ba mu labarin siffan sahabbai a cikin alkur'ani cikin suratul fadi cewa hatta a cikin attaura da injila ma an yi bayaninsu zalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fil injili ka zar'in har zuwa ƙarshe sannan allah madaukin sarki ba mu labarin siffan annabi da sahabbai cure waje guda a cikin littattafan da suka gabata inda allah ke yaban annabi da cewa annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ai sun samu siffofi da ayyukan annabi rubuce a wajensa cikin attaura da injila ya amuruhum bil ma'rufi yana umurtansu da kyakkyawa wa yanhahum anil munkar sannan yana hana su mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu daraban abubuwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu mugayen abubuwa ويدو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم dukkanin wani abun da ya zama mai wahala a gare su manzon Allah yana kawar masu da shi sai ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kun ga a baya siffofin annabi ne da ayyukan shi a nan kuma siffofin sahabbai ne da ayyukan su a cikin littattafan da suka zo kafin alkur'ani waɗannan mutane allah maɗaukin sarki ya yarda da su to shi ne malam zai kawo mana a hadisance siffofin annabi a cikin waɗannan littattafai da suka gabata amfanin wannan shine ka ƙara amincewa ka ƙara yin imani da manzancin manzan Allah ka ƙara samun aminci akan abin da kake cewa daidai ne kun fahimci wannan da kyau ku annabi ya sha yabo ba cikin ƙur'ani kadai ba hatta ga littattafan da suka gabata an yi bisharar shi ba wai ga masu addini kadai ba har bokaye sai da suka buga bokancin suka bayanin cewa nan gaba akwai mutumin da zai zo mai daraja da ɗaukaka martaba da kima iri kaza manzon Allah kenan Allah madaukin sarki ya kara mai aminci da yarda malai ce akhbarana al-hasan ibn rabi' haddathana abul ahwas an al-a'mash an abi salihin kala kala ka'abun ka'ab ya ce duhu maktuban mu a cikin littafinmu na attaura ƙarara muka samu annabi a rubuce cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan suna ƙarara muhammadun rasulullah haka yake rubuce a cikin attaura in ji ka'abul akhbar la fadl annabinmu ba mai kakaci ba ne ba mai ihu ba ba mai ɓaɓatu ba ne wala ghalizun annab ba mai tsanani bane ba mai kaushin ɗabi'a bane wala sahabun bil aswaq sannan baya hayaniya baya hargowa baya ɗaga murya a cikin kasuwanni wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a annabi in an mai mugun abu in an muna na mai bai rama mummuna da mummuna walakin ya afu wa ya gafiru sai dai yana yin afuwa kuma yana yin gafara wannan ya tabbata har ga aikin wani ba kauye da ya zo ya tarar da annabi zaune tsakiyar sahabbai ya zo ko ya zo ci kwalar annabi ya ce dukiyan da aka kawo ai ba taka bace ba mallakan gidanku ba ne ni ina da bukata ɗiba a ban na bai to sakan man wayar riga ya sa aka ɗibi dukiya aka ba ba kawai ba kawai ya ji daɗi ya murmusa sai annabi ya ce to ka shaƙe ni kuma zan rama sai ce to ai mu a garinmu an faɗa mana cewa ba ka rama mummuna da mummuna kai kana yin afuwa ne ga duk wanda ya munana maka kaga a ta su maguzawa suna da labarin haka cewa malaman yahudawa da nasara suna bayyana cewa ga siffofin annaba cikin littattafansu wannan ya tasiri gare su har suna ganin ko sun zo sun mai wauta to ko ba zai taba rama wautansu da wauta ba sai dai masu afuwa kuma ga shi wannan ba kawai ya zuwa jarraba ya gani kuma allah madaukin sarki ya bayyanar da gaskiya a bakin shi ya tabbatar da abin da yake rubuce hatta a cikin littattafan manyan annabawa irin annabi musa da kuma annabi isa allah maɗaukin sarki ya ƙara musu aminci wa ummatuhu malin ya ce al'umman annabi su ne alhammaduna masu yawan godiya ga allah masu yawan faɗin alhamdulillah godiya ga allah abu ne wanda allah maɗaukin sarki yake so don da shi ma ya buɗe littafin shi alhamdulillah alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard alhamdulillahi alhamdulillah ga sunan birjik cikin alkur'ani wa alhamdulillah kuma ka cewa godiya ta tabbata ga Allah su wannan al'umma na annabi al'umman godiya ne al'umman yabo ga Allah ne al'umman jinjinan ban girma ne ga mahadici wannan siffan godiya ga wannan al'umma ya zo rubuce a cikin littafin attaura da linjila da sauran littattafai shi sa in ka ɗabi'antu kika ɗabi'antu da wata ɗabi'a ba wannan ba to kuna cire kanku daga cikin wannan farar al'umma ce duk abin da ya same ka ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne gode ma Allah madaukin sarki ya ba Allah madaukin sarki ya yi alkawarin in ka gode ma kaɗan zai baka mai yawa in ka gode ma mai yawa zai ninka ya sa maka albarka la'in in shakartum la azidan nakum muddin in kun gode shi kuma ya ce tabbas akwai ƙari na tafi amma a zo a kyautata ma a martaba ma a kimanta ma ka ki godewa to azaban Allah na nan tafi shi sa Allah na son godiya kuma ku ɗabi'antu da ɗabi'an gode ma hatta waɗanda kuke tare da su na ƙasa da ku domin annabi yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun la duk wanda bai gode wa mutane ko ya gode ma Allah Allah madaukin sarki ba zai karɓi godiyar nashi ba Allah madaukin sarki so yake mutane zama masu godiya masu jinjinan ban girma akan abin da aka yi masu na kyautatawa wannan al'umma na annabi ummatun hammaduna yukabbiruna Allah ala kulli majadin sannan in suna tafiya suka hau tudu to suna yaban Allah madaukin sarki suna girmama Allah suna yin kabbara domin tudu waje ne mai tsawo mutumin da ya hau tudu gan yake na kasa can ba kowa bane shi yana sama kuma tudu kana ganin babban abu ne mai ban tsoro mai ɗaukar hankali da sa juwa to in kawo sai ka ce Allahu akbar shi wannan tudun na sama da shi wanda ya fi shi girma shi ne Allah kai da ka ganka tsururuwa a sama to ka san cewa Allah madaukin sarki sama yake da kai al'umman annabi al'umman girmama Allah ne ta hanyar kabbara wa yahmadunahu fi kulli manzilatin sannan su suna kuwa godiya ga Allah madaukakin sarki ga kowane matsayi suka samu kansu a kai a kowane mazauni suka zauna shi a kowane matabbata suka tabbata a kan shi da kowane inda suka yada zango to suna gode ma Allah in Allah ya maka matsayi na dukiya matsayi na mulki matsayi na ilimi matsayi na buwaya matsayi na koma menene wannan al'umma na annabi tana godiya ga Allah wa ya na ala ansafihim sannan wannan al'umma al'umma ne da take sa izarinta take sa wandanta a rabin ƙauranta al'umma ne waɗanda ba sa isbali ba sa barin sutararsu ya ja ƙasa al'umma ne wanda suke ɗage tufafinsu sama wannan siffa ne na wannan al'umma cikin attaura da linjila da sauran littattafan annabawan da suka zo kenan mutumin da zai ga wani bawan allah ya bi umarnin allah ya sa tufafi nisfus sak ya koma yana izgilanci ya koma yana batanci wannan ba mutumin arziki ba ne kun fahimci wannan da kyau ko wannan yana izgilanci dangane da umarnin allah wannan yana izgilanci dangane da siffofin da suka zo a cikin littattafan Allah baki daya akan wannan al'umma kuma ba kowa yake son ya ci mutunci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda siffan mabiyan shi ne na farko shi ya karantar da su ya umarce su da cewa su sa tufafin su nisfus sak annabi ya ce thiyabul mu'min nisfus tufafin mumini rabin kwauri ne sai dai in ba za ka kai ka bar shi rabin kwauri ba don imaninka bai kai can ba to kuma kar ya wuce idan sawo ya ja ƙasa wannan siffofi hatta na tufafi siffofi hatta na magana siffofi hatta na ɗabi'a na kowa na komi na sahabbai na annabi da saura sai da allah maɗaukin sarki ya ne a cikin littattafan da suka gabata wa yatawabba'una ala atrafihim sannan suna yin alwala suna wanke gaffan jikinsu gaffa shine suna wanke hannu zuwa gwiwan hannu gefen hannu ne suna wanke fuska suna shafan kai suna shafan kunni gefen gangan jiki ne suna wanke kafafuwa wannan gefen kafafuwansu ne mun gane wannan da kyau ko wannan ɗabi'ar sahabban annabi kenan ba sa wasa da alola ba sa wasa da duk abin da yake tsarki ne da tsafta na addini wannan ya zo hatta a cikin littattafan da suka gabata annabi ya ce la yuhafadu ala alwudu illa mu'minun ba wanda yake kiyaye alwala yana yin ta akai akai kamar yadda aka ce ko ya zauna cikin alwala a kowane lokaci sallah ne zai ko ba sallah ba wannan aiki mumini ne kadai yake iya kiyaye shi mumini ne kadai wannan abu yake tabbata gare shi ba mai kiyaye alola sai mumini haka yake a cikin littattafan da suka zo kafin alkur'ani mai girma munadihim yunadi fi jawi sama me kuwa me shela yana shela dangane da su waɗannan bayi a sararin samaniya wasu ga ce mala'ika ne yana kiransu su zuwa ga imani ana kiran zuwa ga aikin hajji ana kiran zuwa ga biyayya in sun ansa sun zama na kwarai wasu suka ce a'a munadihim yunadi labanin su kullun yana hawa sama yana kiran su zuwa ga sallah yana jin ana jiyo sautin shi daga kololuwa don a taho wajen ibada saffuhun filkitali qitali saffuhum fis salati sawa yanda suke sahu wajen jihadi haka suke yin sahu a wajen sallah shi yasa mutumin da zai zo ya tsaya a sahu ana ce mai gyara yana ki to yana cire kanshi daga cikin wannan al'umma ne ana son ka saba in ka zo ka tsaye da kafafuwan ya yatsu su fuskanci alƙibla ka hada diddige da diddige ba ganin da sojoji suke in suna ra in suna fareti kafafunsu zai zama yanda aka ce su tsaye da shi haka suke tsayawa to haka ake son ka zama a cikin al'amarin sallanka sahunka a cikin tsarin yaƙi to haka ke son sahunka ya kasance a cikin sallah irin biyayya da soja yake ma kwamandan shi haka ake son ka ma kwamandan ka sallah biyayya yi na yi bari na bari kana saba ma biyayya dangane da kwamandan sallah to kai din nan baka daga cikin al'umma annabi ko dai munafiki ko zindigi ko dan tawaye amma dai soja kana da ne bai saba ma oga ko menene zai ce yassa mun gane wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya sa dace mala yace ce lahum billeli da wiyun ka da wiyun nahali su waɗannan bayan allah na ƙwarai a cikin dare kana jin gurnanunsu kaman gurnanun ƙudan zuma ta da jafa junubuhum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna su ba sa bacci. kullum suna raba gangan jikinsu da mashimfiɗinsu miƙewa suke suna ibada suna fafata neman yarda zuwa ga mahalicinsu waɗannan bayan allah na kwarai kenan sannan in garin allah ya waye ɗan abin da ke aljihunsu na mallakansa halaliya kuma za su ɗiba ba su ba ba sadaka don ƙara neman yarda don ƙara neman shiga da aminci a wajen mahalicinsu kenan su ba sa bacci minal mahadi ilal lahadi suna miƙewa cikin dare suna yin ibada wannan siffan al'umman annabi ne hatta cikin attaura da linjila mauliduhu bi makka shi wannan annabi za a haife shi a garin makka ne wa muhajiruhu bi taba sannan mahajartan shi inda zai yi hijira to a garin madina ne wannan ya yasa yahudawa da suka karanta wannan sai suka yi farin ɗangu sai suka je suka kewaye madina wasu suka zauna a haibar wasu suka zauna a bano kuraiza wasu suka zauna a bano nadir wasu suka zauna a bano kainaka wasu kuma suka yi ƙauyuka ga su nan tunaninsu wannan ya zamanto a cikinsu ne amma sun jahilci cewa a maka za a haife shi amma hijira zai yi tafi can sai suka manta da wannan baki ɗaya ba sai zai su zauna a maka sai a haife shi a cikinsu sai ya koma can amma ba su fahimci wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ya tabbata a cikin kissan salman al-khair salman al-farisi ibn al-islam lokacin da ya tabin malamai ya tabin malamai nasarar yahudu su koya ne addini ya ta bibiya ya ta bibiya duk wanda ya je zauna karatu wajen shi sai ya gaya mai cewa karshen zamani annabin karshe zai bayyana zai bayyana a wani gari mai yawan da dabinai in ya zo kai imani da shi saboda kaga sunan shi kaga siffar shi kaga aikin shi ga yanayin yanda sahabban shi su ma suke kiris a ambaci sunayen sahabbai keke da keke suna bayan suna a cikin littattafan nan kamar yadda sunan annabi yake domin siffofinsu ya yi ɗoɗar a filin Allah har sai da aka waye gari ga yannan na Musa da Isa sun yi gurin ina da ma a ce su ne aka jawo zamanin su aka jona da na annabi domin irin shawaban da suka ci to lokacin da Salman al-Farisi ya iso garin Madina sai ya iso a matsayin bawa amma kuma wannan bai dame shi ba domin ya zo ya tarar da abin neman shi ƙarshe dai ya zo ya binciki abubuwan da ya gani a cikin littattafansu cewa wannan annabin baya cin sadaka wannan annabin yana cin kyauta shagargari yana aiki a kan dabino sanda annabi ya iso madina sai ya ji wata mata ko wani abokin mai gidan shi ya shigo gida shi yana saman dabino yana aiki cewa annabin nan ko mutumin nan da ya iso garin nan wai yana da awan shi annabi ne salmanu na sama kawai sai duru tun daga saman dabino sai ce wa mutumin a ina yake mai gidan shi kwashe shi da mari ya ce ma ruwanka da annabi kai da kake bawa ya mana aikin dabino ya manta shi ɗan sarki ne a garinsu kuma shi malami ne kuma shi abin da ya kawo shi garin kenan cin amanan shi aka yi a kan hanya aka rikidar da shi bawa aka sai da shi ya koma dabino ya ci gaba da aiki da ya gama aiki tsab ya ɗibo dabino sai ya zo ya samu annabi cikin sahabbai ya ce ga sadaka sai annabi ya karɓa ya raba masu habban da ke nan kaf ko ɗaya bai doka ya ci ba ya girgiza kai ya ce ɗaya ya kama hanya ya tafi shagargari ya kara ɗibo sadaka ya taho ma annabi da shi sai ce ga wannan kyauta annabi ya karɓa ya ci yarba masa ya ce biyu wani shekari ya dawo sai ya zauna yana leke-leken bayan annabi annabi sai gane abin neman shi sai ya saki kafaɗan shi sai ga hatamin annabta da aka buga a bayan shi cewa muhammadun rasulullah ya gani ya ce uku ya ce to daga nan babu sauran bincike sai ce ashadu annaka rasulullah shi ne sai zauna ba annabi labarin shi tun daga farkon kaurace mabotan wuta a farisa da yadda mahaifin shi sarkin gari ya sa aka kama shi aka ɗaure shi da yanda ya haɗu da ukuba da yanda ya tsinki ya tsiri ya je ya haɗu da waɗannan kiristoci na garinsu suka tura shi gari e gari gari e gari har ya samu kanshi a matsayin bauta a nan annabi ya ce wa sabai ku haɗa kuɗi aka haɗa taimako nan da nan aka ji aka fanso shi hairi alkhairi kenan ya karanta a cikin littattafan da suka gabata shine wata rana an zauna ana tattaunawa wannan yana cewa shi uban shi minista ne wannan yana cewa kanin kakan shi darakta ne wannan yana cewa kowa yana faɗin alfaharin gidansu da aka zo kan salman sai ce abul islam laysa li aban siwahu mu ubana musulunci ne ban da wani uban da yafi musulunci daga lokacin annabi ya ce salman minna ahlul baiti yo ai salman namu ne dan gida ne wannan daga nan aka fara mai lakabi da cewa ibnul islam Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahajartan shi inda zai hijira a tsaba ne wa mulkuhu bi sham amma mulkin shi kuma sai ya mamaye har sham har sham sai mulkin manzon Allah ya mamaye saboda sham a wancan lokaci ita ce dandalin annabawa kuma sham a wancan lokaci kaka ɗauka wai sham ne yanzu misra ai syria lebanon tana ciki filistin na ciki yankin isra'ila suna ciki suka tar su jordan suka zafi wannan yankin gabaɗaya suna ciki ana nuna maka bayan ya an haife shi a makka ya yi hijira zuwa madina to kuma mulkin shi zai mamaye jaziratul arab baki ɗayanta domin duk wanda ya ci sham a wancan lokaci ya ci ko'ina kamar yanzu ne duk wanda ya ci amerika da yaki ya ci kowa da yaki allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi isnaduhu sahihun rijaluhu thiqat hadisi na goma ya ce haddathana abdullahi ibn salihin haddathani laifu layth haddathani khalid huwa ibn yazid an sa'id huwa ibn abi hilal an hilal ibn usama an ata ibn wasarin an ibn salamin annahu kana yaqulu abdullahi dan salam shi ma wani tsohon rabar fada ne yake cewa Ila لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن من سن صفوفين من زن الله شي عبد الله بن سلام يا سن يهودا ما لم يسن دتيجه a cikinsu lokacin da ya zo musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zauna ya ma annabi bayani akan yahudawa ya tona su ya ce mutane ne makaryata mutane ne maha'inta mutane ne maciya amana mutane ne masu canza magana ba su tsaye da magana ɗaya ba sa magana su tabbatar da ita sai dai su rika rawa ya ce in ban maka wannan bayanin ba yahudawa suka ji labarin na musulunta to za su ɓata ni a wajenka da ba za ka ƙara yadda da ni ba saboda haka ka kira ni ka shigar da ni ɗaka ka tambaye su waye ni a wajensu za ka ji abin da za su faɗi kuma za ka ji abin da zai biyo baya ba buɗe nan halittar allah bayan ƙasa kenan aka kira su me za ku faɗi gane da abdullahi dan salam suka ce sayyiduna shugabanmu ibnu sayyidina ba na shugabanmu wai bawan Allah mai nagarta mai imani mai kokari suka yabo suke jinjinan ban girma duk abin arziki da alkhairi suka faɗi sai annabi ce to me za ku faɗi in ya musulunta zai na hasha sha an zalika bar wannan magana ba zai yiwu ba sai abdullahi dan salam sai fito sai ce ashhadu annahu rasulullah yana musulunta na shi da shi manzon Allah ne sai ya ce sharruna ibn sharri ba sharri kenan dan sharri annoba dan annoba fitina jikan fitina wannan mutumi ba mutumin arziki ba ne sami ne ce ka ji abin da na gaya maka ko Allah dan salamu ce Allah ka ji abin da na gaya maka ko waɗannan mutane la'anannu ne an waye gari mutanen mu sun kasa fahimtar yahudawa yau ba yahudi zai dauka ka zai ce kai kayya an jima kuma in ya gama cin ka zai kifar da kai zai kifar da kai ba yahudi kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace in ka kalli duniya yanzu haka take Saddam Hussein lokacin yana raye na mulkin Iraki lokacin Amerika na son ta fada da Iran sai ta jawo shi a jika ta bashi makamai ta bashi komi da ya gawa mata aiki tsaf shi ta daren ma ku dauko Mubarak a Misra da ya gawa masa aiki tsaf ya tsufa suna ganin aikin da yake ba zai masu yadda suke so ba suka iza ƙungiyoyin da suke kakkafawa suka sa aka mai zanga-zanga aka kawar da shi suke kyaman mulkin soja da tabbatar da mulkin demokaratiyya amma jiya sun sa gwamnatin soja ta ce ta soke shugaban da aka zaɓa a fuskan demokaratiyya don yana aiki da addinin musulunci addinin musulunci ma fa umma ne ba ba wa addini ne na musulunci sosai yake aiki da shi ba shi ma ɗan bida ne amma kuma wai wannan ya cika zafi sauraka an kawo da shi ba su yadda ba a sa wanda zai zama tantirin fajiri sama da shi mubarak shi kan shi usamatu bin ladin ai da yaron Amurka ne sun ɗaure mai gindi ya ta haɗa abubuwa ana faɗa da rasha da ya gawa masa aiki tsaf sai suka ce su ba su taɓa ganin la'ananne a duniya wurin shi ba sai kuma suka daren mashi haka suke wannan ɗabi'an ba yahudi ne shi zan ba yahudi ya ja ka ji ga ko to ka rubuta ranar fadan ka yayi ba su da kunyan juya ma nasa baya bashar asad tun daga mahaifin shi da kowa waɗannan yaran amurkawa ne amma kuma zuwa yanzu sun juya masa baya saboda sun gama cin moriyan gangan koren kuma bai da amfani masu yada shi shi sa wannan ɗabi'an yahudawa ne in ga karanta anan sai ka zauna lafiya zai kira ka ya ce ba irinka ba irinka ba irinka allah maraukin sarki ya samu dace to shi ne sai ke cewa muna da siffan annabi tsab same shi a cikin littattafanmu inna arsalnaka shahidan a cikin wannan littafi nasa an tabbatar da cewa mun aiko ka ka zama mai shaida wa mubashiran ka zama mai bishara wa ka zama mai gargadi an aiko annabi zama shahidan ga annabawa da manzanni da littattafan da aka saukar da suka gabata wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada 'ala nas wa mubashiran ya zama mai bishara ga duk wanda ya bi Allah to aljanna na jiran shi wa nadiran da gargadi da jan kunne da duk wanda ya bijire ma Allah hukuma na jiran shi wa hirzul lil ummiyin sannan shine albarka da kariya da tsaro ga ummiyan bayi da ba taba saukar musu da wani sako daga Allah ba wanda su mutanen makka ba taba saukar musu da wani littafi ko aiko eh, wani manzo ba su ummiyai ne la alamuna alkitaba illa amani ba su iya rubutu da karatu ba sai dai gorace-gorace kawai da shirme ba su da komi na sunan ilimi an ta'abdi a cikin littattafansu an rubuta cewa manzan allah bawa ne na allah sanannen abu ne wannan a cikin alkur'ani alhamdulillahi ladi an zala ala abdihil kitaba walam allah allahu iwaja mun gane wannan tabarakan ladi nazzala al ala abdihi li yakuna lil alamina nadira wa rasuli kai kuma manzona ne sammaituhu a cikin littafin aka ce an rada mai suna da almatawakkil. shi mai dogaro ne ga Allah madaukakin sarki laysa bi fadhin shi ba mai kakaci ba wala ghalidin shi ba mai kausasawa ba wala sahabin bil aswaq sannan bai iface iface da ɗaga murya a cikin kasuwanni wala yajzi bisayyi'i mithlaha sannan kuma wala yajzi bisayyi'ati mithlaha in an mai mugun abu bai rama mugun abu irinta walakin ya afu sai dai yana yin afuwa wa ya tajawazu kuma yana kau da kai game da wanda ya muna mai ya yafe mashi bi duhu Allah madaukin sarki ce sam sam bazan ɗauki ran shi ba hatta muqima millatan muawwija mutaawwija yace face sai ya tsaye da addinin da da farko a karkace yake bai zauna ba dukan masu addinin ake yi sai addinin ya zama ya fi karfin a mai yin shi mai addinin ana tsangwaman shi to sai addinin ya kai ga ya fi karfin tsangwama an raina mai addinin sai addinin ya kai yanayin da ya fi karfin raini duk wanda yake yin addinin a tsorace yake sai ya zamanto shi mai yin addinin yanzu kuma shi ake tsoro ba za a ɗauki ran annabi ba har sai ƙaurin addinin ya tsaye gam da gam mun gano wannan da kyau ku shi ne allah ce yi ujibu zurra li yaghidu bihim al-kuffar ai su waɗanda suke kan addinin za a gan kullum gulun ban sha'awa al'ummomi na son su ana son a shiga addinin su yadkhuluna fi a afwaja sai addinin ya kai wannan matsayin sannan za a dauki ran shi bi an tashhada Allah ilaha illallah za a waye gari kowa sai ya shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah yaftahu bihi a'yunan umyan Allah maɗaukin sarki zai bude idanuwan da suka makanci da wannan addini na kwarai sun makanta da duhu irin na shirka duhun kafirci ya makantar da su zalunci miyagun al'adu son zuciya bid'o'i da duk wani fasikanci ya bibbidi ya makantar da su musulunci zai zo zai farkar da su daga wancan suma da suka yi zai tara su daga wancan baccin da suke a kai ya warkar da idonsu daga makanta daga dindimi da yanan da ya kama su na bata na duk abin da ya saba ma Allah saboda annabi ya zo da addinin waraka wa azanan summan sannan sai kuma kunnuwan da suka kurumci ba sa jin gaskiya to sai annabi ya zo sai ya bude masa shi da alkhairin musuluncin da ya taho da shi wa quluban rulfan da zakatan bayi waɗanda suke kulle suke ɓamaɓɓan alheri baya shiga musulunci in yazo sai ya bude shi fes sai alheri ya shiga qala ta bun yasarin a ɗan yasar ya ce wa ne abu waqid al-laysi abu waqid al-laysi ya ban labari annahu sami'a ka'ban yaqul ya ji ka'bul akhbar yana faɗi mithla ma qala ibn salamin kwatankwacin wannan hadisi na abdullahi dan salam wanda ya ambata a cikin at waɗannan malamai da suka musulunta sun taimaka musulunci wajen yada addinin Allah domin in yahudawa suka zo shigantakarsu. suke tona asirinsu wata rana wani bayahudi da bayahudiya sun yi zina su kuma addininsa rajamu ne kawai saurayi ne wanda ya taba aure ne in mutum ya zina kawai dutse zai sha kawai a kashe shi da suka zo suka ga in sun kai kukan waɗannan manyan mutane masu ga laifin da suka yi to za a samu matsala za a kashe su malaman su ne masu shari'a ko kuma za su ansa ɗan cin hanci sai a rabu da su to sai suka ce a wajen muhammadu kila a samu sauki haka ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce me kuka samu a cikin littafin ku an ce yanzu ka ce a an a dan zazzage su kawai a dan shafa masu shuni a dan kewa da su babu laifi ma dan rarrar kwashe su in yi kama to sai annabi ce ku kawo littafin a gani ana kawo shi annabi ya kawo da rubutu ba mai karantawa sai ya danne nun guda ɗugu ƙasa da ke wajen jimin sai ga shi farhamuhuma maimakon farjumuhuma ya karanta gaba ya karanta baya irin yadda za ka ɗan danna kamar kana karantawa kana gane wajen sai danne shi sai allah ɗan salamu ce daga hannunka ya ce karanta yanzu sai ga shi an ce farjumuhuma sai Allah bai ba da izini sai aka je aka jefe shi jama'ar annabi a musulunci ba wani wanda bai da amfani kowa yana da amfani daidai gwargwado abin da zai wanda zai zama bai da amfani shine wanda bai taimakon al'ummar shi wanda bai neman alkhairi ga kasan shi wanda bai fahimci addinin kamar yadda Allah ya ce ayi ba kuma bai practicing addinin a bisa yadda addinin ya ce sai ya rika tunanin addinin da hankalin shi da tunanin shi da sha'awar shi da abubuwan da ke burge shi wannan ire-iren waɗannan mutane suke gurbata addini kuma ba su da amfani irin wannan cikin addini kwata-kwata allah maraukin sarki ya sa mu dace hadisi na gaba mala ya ce akhbarana zaid bin aufin qala wa haddathana abu awana an abdul bin umairin an zakwan abi salihin an ka'ab bin Safar al-awwal muhammad rasulullah yace ya ji daga ka'ab fi Safar al-awwal a rubutun farko layin farko satsaran farko an rubuta cewa muhammadu manzan allah ne abdul muhtar bawa na ne zaɓaɓɓe na la fadhun wala ghalidun wala sahabun fil aswaq manzan allah bai kakaci bai kurututu bai ɗaga murya bai hayaniya a dandali bai hayaniya a kasuwa duk wanda ka gan shi da irin wannan ɗabi'an ba mutumin kirki ba ne ka sa ido da kyau kana ganin mutumin da ya cika hayaniya wannan bai daga cikin al'umma manzon Allah kingin banu Isra'ila ne kun fahimci wannan mutum ko suke waɗannan hayaniya manzon Allah ya yi ko zaman dandali ne da kuka ki ku tuba ku dena to shi ke ku iya bakin ku duk wanda kaga ya zuwa cikin fayi surdu ka kaurace ka bashi waje kuma ba ka ba sai ɗabi'an ka ta zan irin tashi to shi ko ɗabi'an manzon Allah baya haka kuna fahimtar wannan da kyau ko wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a kuma annabi bai saka mummuna da mummuna walakin ya afu wa yaghfiru sai da yana yin afwa kuma yana gafartawa mauliduhu bi makkata za a haife shi a garin makka ne malam ya ce wa hijratuhu bi bata sannan kuma inda zai hijira to zai hijira a garin madina ne wa mulkuhu bi sham mulkin da zai baza yayi a garin sham wa sadar sani a sadara na biyu layi na biyu na littafin at-taura har rubuta muhammadun rasulullah muhammadu manzon Allah ne ummatuhul muhammaduna su al'umman shi masu godiya ga Allah ne ‘yan Muhammadiyya ne, yahmaduna Allah fi sarra'i wa barra suna gode ma Allah in suna cikin halin yalwa halin farin ciki da kuma halin damuwa da kunci da wahala duk suna gode ma Allah ne masu iya magana suke cewa gode ma Allah ko kana bakin kura ne mu gane mu kyau ko shi ma wannan alheri ne da Allah madaukin sarki ya sa a bakin kura ka mutu don a bakin damusa ne kaga ka sha wahala kun gane wannan kyau ko suka ce ana gode ma Allah ko mutum yana bakin kura ne shine shi yahmaduna Allah sarra'i والضراء يحمدون الله في كل منزلة suna gode ma Allah a kowane matsayi da kowane wajen zama a kowane yanayi suka samu kansa a ciki wai na ala kulli sharafin sannan duk wani tudu da suka taka suka hau to suna kabbara Allahu akbar ru'atu shamsi su masu kula da rana ne ma'anar wannan su ne masu kula da lokacin sallah ne domin alfijar hasken rana ne ake fitar da sallar asuba zawali hasken rana ne in ya karkace sai a zahar in ranar ta daga sai a yi la'asar in ta fadi sai a yi magaraba in in ta yi bace sai a yi ishayi ru'atu shamsi masu kula da rana mai wajen yin ibada isalluna salata iza ja'a waqtuha suna yin sallah a duk lokacin ba lokacin sallan ya zo mun fahimci wannan suna yin sallah a kan lokaci ne shi ba kun ga al'amarin lokacin sallah ba a wasa da shi yahudawa ne ke wasa da sallan da aka ce masu kuma kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk wanda aka ce zai wata harkan da ya shafi lokacin sallah ba ka ku sake ku bari yana muku wasa da addinin ku waye kar ku sake yana sa muku son zuciyar shi ko na wasu a cikin harkar addinin ku waye. duk wanda ba zai kula da harkar addinin ku ba ko ku shiga ku aikin ku cire shi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba haka ba ko sai kun mutu arna saboda Allah bai ce ku bi ra'ayi da san zuciyar wani tare da ra'ayin annabin shi ba ya annabi ya tsara kaza to wannan tsarin kawai za a bi kuna fahimtar wannan da kyau ko amma abin da ke damun ku kuma ba ku da gaskiya ne kuna fahimtar wannan a waye gari kawai ce an zo muku da tsari na son zuciya ba al'ada da hankalinku da iliminku da sanin ya kamata ku wai kuna ɗari ɗari wai kar a ce kun yi dama ba addinin kuke yi ba dama kuna bauta ma wasu ne ko kuna bauta ma kanku amma addini kuke dan menene a cikin karatu an faɗi ga yanda za a yi kawai wasu su koma suna son zuciyarsu ko kuma shi kuna biyu kuna tsoron kar a ce in aka ce kuma ku ce mana kuma ku da bakin cece ku ce ni kuna fahimtar wannan da kyau ku ji yadda ake bi ake feke lokacin sallah tsaf a cikin littafan da suka gabata ka karanta alkur'ani da sunna da littafan fiqhin musulunci ji yadda ake bayanin sallah da muhimmancinta da lokacinta jama'a duk abin da karanta sai an aiki da shi Allah ya sa mu dace walau kanu ala ra'asi kunasatin ko da sun kasance suna sama bishiya saman dutse ne sama da duk wani abin da suke a kan shi ko tsauni ne ba sa wasa da sallah waya ta zirona ala ausatuhim sannan suna sanya jallansu da izaransu iyakan nisfis sa'ad rabin kauri wa yuwaddi'una atrafahum sannan suna wanke gabansu suna yin alwala aswatuhum bil fi jawwis sama' sautinsu in ka juyo shi sai ka ɗauka daga sama yake saukowa ka aswatin nahali saboda kowane gida kowane waje ka ji za ka ji daren karatun alkur'ani kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan ne sai mutum ya ce wai yana bacci wai da tahajjud kwana goma na ramadan wai an hana shi sallah wai a kashe alkur'ani a kashe alkur'ani sai dai kai ka baggarin ko mun fahimci wannan da kyau ku ko ragewa ba za a yi ba ka baggarin musulmi ne ke faɗin wannan maganar ba ana addu'a shi na kin Allah bai san Qur'ani bayan a cikin littattafan da suka gabata ma an ce ana juyo dirin karatun alkur'ani sa tsakar dare kai ka ce daga sama yake saukowa amma musulmi ne ce to ya an ce to ya an ce to mu ma mun ce ai ko mun fahimci wannan da kyau kan dole waɗannan abubuwa don Allah jama'a wai ana damu su suna bacci waya ba mu zo suna kaza to kai tun da ka zaɓi bacci akan bin Allah wani ya zaɓi bin Allah akan bacci ya bar nashi dan kai to kawai abin da ya fi sauki ana cewa yanzu goma ga watan ramadan musulmi za su fara tahajjud kawai ka koma inugu nan ba za ka taba jin kiran sallah ba je ka tai in eh, bayan sallah an yi ka da ka lokaci kasuwar sallah ka koma amma in dai kana nan to sai dai ka hakura wallahi sai an yi sallah kuma sai an sa sifika kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wani malami ne fatawa ta yi Allah ya mashi albarka amma dai za mu bi abin da muka gane mu kuma bayan da dawo musulmi su lalace ba za su kanta qur'ani ba ba su ba ba za su yi sallah ba ba ma sa sha'awar su yi wasu bayan Allah sun zo suna yi wasu a dinga kawo uzurori iri iri nan nan yan ɗarika suke sa laspika su kwana zikiri wannan bai hana bacci dan ba wanda ya taba magana sai qur'ani ɗan iska zo su haɗa fati su kwana disko a kwana lalata da shaye-shaye amma wannan bai hana bacci ba za a magana ba sai ƙur'anin da su ɗaya a shekara ake yi a wannan ne ke damun mutane in aka yi wannan to za a yi rikici in aka yi kaza za a yi kaza wannan ba daga yan shiya ya samu asali tun farko domin yan shiya ba sai da tarawihi ba ballantana ma ta hajjit suna faɗi suna faɗi har jahilai suka ɗauka wasu ana bamunsu su ana masu ba daidai ba aka su ba su yadda a karatun alkur'ani ba saboda ana masu takura a cikin harkar har ma sai ga wani tafiyar wani sunna wai sun sa doka wai za ta hajji a masallatansu wai kar a sa ka. saboda wani ba yahude ne ko yaron yahuda daga abuja ko kaduna shi yake ba su cefane shi yake masu kudin ragon suna ragon sallah atamfan sallah geron kunu geron azumi da sauransu shi kuma zai zo ken saboda ka haba a kuke samun speaker ya kamata ya kamata ya kamata shi kuma sai ce to bari mu je mu nemo fatoyi asalin fatawan ba daga wani zindiki ne to amma kuma sai a ji a nemo fatoyin musulunci ana bakin fatawan wancan zindikin da sunan wai ana bakin fatawan addini sai a ce to an hana ma ta hajji an hana ma sa laspikan ma an hana kaza an hana kaza saboda ne ku ji tsoron Allah akan abubuwan da kuke jama ku ji tsoron Allah ku bar mutane su yi sallah saboda ba sha ta a cikin littattafai na waɗanda suka gabata ma an ce suna sallan dare kuma qur'ani bai ce a sallan daren nan ne kuma annabi bai shiga cikin gari ya tarar da sabon shi suna sallan ba ku jahilan wai imamu kuna fahimtar wannan da kyau ko ga hadisi karara wai sai a ce wai maslaha maslaha ne maslaha shine abu alqur'ani da hadisi duk wani maslaha da ya ce aje maganar annabi to rudda ne annabi ya bi ta gidan sayyidina umar ya ji duk unguwan speaker ya cika ko ina umar na ta karatu ya gangara bu unguwar su sayyidina abubakar sai ji abubakar shi sai an kasa kunni da kyau ake jin karatun shi daga ran allah ya waye duk suka hada a majalisi sai annabi ce ai na biyo ta gidanka umar na ji karatu ana ta yin shi duk da unguwan ta ɗauka me yasa kake haka ya ce kwarai da gaske ina yi ne saboda in ta da mai bacci in kori shi ɗanu to ka ji abin da ya sa muke yi kenan duk wani ne ya kara gaba ya tafi can garin 'yan uwan shi inugu sannan mai bacci kuma mumini da ya makara ta da shi zuwa sallah sai annabi bai ce ma umar kakka kara ba kashe lasbikan ka bai ce ba sai ce a dan rage bolon din kila tana ƙuni dan rage abin da aka ce ke dan rage kai kuma a wakar da na biyo ta gidanka sai na kasa kunni da kyau nake ji to ya haka sai ce wallahi wanda nake ganawa da shi da yana jina sai kuma aka ce kai kuma dan kara ba inda aka ce a cire ko wani katin ba shi ba ku sani ba bara kara annabi ya ta gidan abu musa al-ash'ari ba fa cikin gidan ya shiga ba da daddare ne yana wajen gida ya jiwo abu musa na karatun qur'ani cikin dare ya ce ka da sabon da suka haɗe ce an ba ka murya irin ta annabi dawuda mizmarin ka mizmarin dawud muryan nan kyau yake yin ta ina fata mun gano wannan da kyau sai ce annabi kana ji na san da nake karatun yace na ji ka yace ta ai na san kana ji la khabartuha ta takbira da na rera maka alqur'anin nan rerawa ashe ya je na wajen gida duk ajama sahabban shi mai gidan duka ɗaki ya tsakar gidan shi na mayan fadi sabai suka zo wucewa ta cikin dare ta bayan gida suka jiwo karatun shi suka zo suka yi fareti gaba ɗaya suna bin sallan ta kobar gida to da ba a yi a yi mun gano wannan da kyau ko to ina za a daga murya katon alkurani in ba masallaci ba fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkar to wai me ma zikirin Allah mafi girma to to dan menene za a ce kar ayi ba ta mun gano wannan da kyau dan me in ga samu wani zai ce wai riya yake kaji ikon Allah kaji wani wanda ya zama Allah ya aka yi ka shiga zuciyar bayi kasar da suke yi wannan shiga gonar Allah ne wannan wannan karambani ne ya aka yi kasar da suke yi wane ne masanin gaibi wane ne masanin abin da zakatan baya suka kwalla ko ko in dai kai mazinaci ne kowa ma yake yi in kai barawo ne kowa ma sata yake yi in kai mai riye ne da aiki kowa ma da yake yi misali <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wai ayin riya ake sai ka a uzu billahi yanzu ka tara sani da Allah kenan ka tara sani da Allah to hatta a musulunci an hana ma musulmi mugun zato wata sabai suna tafiya sai suka ga wasu mutane kawai suka bi su da gudu suka durmushe su sau kwashe masu dukiya shi ne sa nabi ce Allah saukar da kasa kara wala ta kunu liman alqa kuma salama lasta mu'minan kawai kaga mutum kawai ce ba mumini bane kawai kaga mutum kowa kana ne mummunan zargi ko ka san wannan bane shi ma sai da Allah ku rabu da su ku ci gaba da harkan ku na addini ba wani dalili a musulunci sai kama kame kuma kowane masallaci ma zai sai ta yi amma dai bayan da za a ce wai a bar addini a bar wannan aiki na neman yardan Allah kawai saboda tunanin wani da hude ya samu wani ya dan bashi yan kuɗi shikenan ya ce kai karatun nan naku na bamun mu ya kamata a rage a rage bai kamata ba amma fa irin wannan alhajin birnin ta kadari kuma in ya je ga wani abin da ake a maka ko madina ya saba ma wanda kuke sai ce mu mun je har ka'aba ba mu ga kaza ba to tambaya anan da ka je ka'aba kaga ana karatu ba ka? tunda dama shi addinin shi a maka yake ganowa <laughs> jama'a kuna ita wannan da kyau kuna ya gaya masu ku daina ya shiru kuna rubuwa da su suna shirye almajiran yahudi ne yanzu a nan nan kasar indonesia fa wai yanzu an hana kiran sallah ma ala speaker kasan da ta fi kowace kasa yawan musulmi amma an hana saboda irin wannan muguwar fatawa da ulama ubani isra'ila suke bayarwa Allah shi kyauta wancan hadisi na shida da makaranta na baya hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya tabbi shi a kitabut tafsir babu suratul fatih inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira allamba mujalladi na takwas shafi na 449 hadisi na 4838 ahmad ma ya tabbi hadisin a cikin musnad a juz'i na biyu shafi na 174 da shafi ma 448 bi nahawihi hadisi da mun karanta yanzu kuma isnadin shi sahihi ne rijaluhu mawthuqun mazajen da suka roto shi waɗanda aka amince da su ne malam sarmakandi yace ce mujahid مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس annahu sa'ala ka'ab al-akhbar ci ya tambayi ka'ab al Kaifata jidu tajidu na'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi tawrat waya ka samu siffan annabacin at-taura فقال كعب سي كعب يتي نجده محمد بن عبد الله يتي من غني ربوت تب أتكين التوراة Muhammadu بن عبد الله يولد بمكة za a haife shi a makka wai hajiru ila taba zai hijira zuwa madina wa ya kunu mulkuhu bi sham mulkin shi addinin shi zai mamaye har sham wa laysa bi fahashin shi ba mai alfasha bane wala sahabin fil aswaq sannan baya hayaniya a kasuwanni wala yukafi'u bi sayyi'ati sayyi'a in an mai mummuna bai canza mummuna da mummuna walakin ya afuwa ya gafiru sai dai yana afuwa yana gafara ummatuhu almuhammaduna al'umman shi masu godiya ga Allah ne yahmaduna Allah fi kulli sarra'i wa barra suna gode ma Allah a kowane yanayi suka samu kansu na tsanani ko na kunci wa yukabbiruna Allah suna yin kabbara ga Allah ala kulli najat ga kowane tudu yuddi'una atrafahum bayi ne wanda suke yawaita yin alula wa ya'taziruna fi awsatihim sannan kuma suna ɗaura kwarjallansu a iyakar rabin ƙwauronsu wannan akwai malaman da suke faɗi su al'ummomin da ba sa sa kwarjalli kwarjallin siyafa suke a sama su kuma sabai sai suka kasance suna ɗaura kwarjalli a kwankwasonsu mun gane wannan da kyau ko kuma bai wuce rabin ƙwauri su ko waɗancan kawai rafawa suke a sama ba komi a ƙasa ina fatan kun gano wannan da kyau ko malaman da ke fassara haka wajen da wannan fassara yusaffuna fi salawatihim kama yusaffuna fi qitalihim suna yin sahu a cikin sallah kamar yadda suke yin sahu a wajen yaki da wiyuhum fi masajidihim ka da wiyin nahali gurnamin sallar a masallaci kai ka ci gudan zuma ne yusma'u manadihim fi jawi sama ana juwo mai kiransu a dare shi daga sama mun fahimci wannan wasu ka ce yan sama jannati da za su je sama to sai sun juyo kiran sallah watan wata rana komin daren dadewa kele ku shekarun baya bayan na sai ga yan sama jannati sun je sama kuma sun juyo kiran sallah ko suka ce a waɗannan lasfikoki da za su cika duniya ne da ana kiran sallar a sace a sace a boye a boye sai mutum ya kasa kunni da kyar zai ji lokaci zai zo da za a dara da kiran sallah na gida na dawa na kasuwa na ofis na ko'ina su ya jiwo allah ya sa mu dace wani hadisi da mun gama karanta hadisi ne hassan rijaluhu thiqat ghayr muawiya bin salih fa huwa dukkanin mazajen amintattu ne sai dai mu'awiya shi saduki ne mutumin kirki ne wannan ya sa hadisin ya zama hasan malam ya ce akhbarana hawwat bin shuraihin hadafana baqiyat bin walid al-mithali haddathana bahir bin sadin an khalid bin ma'dan عن جبير بن نفير الخضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ce laqad ja'akum rasulun ilaykum haqiqa wani manzu ya zo maku laysa bi wahanin wala kasalin liyahtima kuluban ghulfa wa yaftu a'yunan umya ويسمع آذانا صما ويقيم ألسنة الأوجل حتى يقال لا إله إلا الله وهبا annabi ce haƙiƙa wani annabi ya zo mako ba wulakantacce ba ba ba mai rauni ba sannan ba mai kasala ba ya zo ne don ya bude zikata rufaffu ya bude idanu makantu ya ji yadda kunnuwa kurame ya tsaye da harsunan mutane da suka karkace har sai sun faɗi ba abin bautawa a bisa cancanta sai allah shi ɗaya kun gano wannan da kyau ko wannan shi ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ɗaya da abin da ya zuwa cikin littattafan waɗanda suka gabata wanda kuma annabi bai iya karatu da rubutu ballantana ce karantowa yi saboda haka Allah ya tsara wannan hadisi isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne karahu ibn hajar fil fatih ibn hajar ne ya ambace shi a fatawul bari a mujalladi na 8 shafi na 586 wasa hawo kuma ya inganta shi وبقية بن الوليد مدلس لكنه صرح hadis shi wannan baqiya mudallisi ne amma anan ya fito karara ya ce haddathana saboda za a karba mala ya ce haddathana muhammad bin yazid al-hizami haddathana ishaq bin sulaiman an amr bin abi qais an ata'in qala كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إليه حاجة وانا حديثي wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da wata bukata wajen annabi fama sha ma'ahu hatta da kala sai ya bi annabi ya bi annabi har cikin gida har annabi ya shiga gida ƙara sai ce sai fa'ihida eh, eh, rijilaihi fil baiti wal ukhra kharijahu kafa ɗaya na cikin gida ɗaya na waje ɗayan kawai rage ya ɗage ta ya shige ka annahu yunaji sai annabi ya tsaya kamar ana ganawa da shi faltafata sai ya waigo ya wannan mutum faƙala sai ce a tadare ma kuntu ukallimu shin kai ko ka san wanda nake magana da shi inna hadha malakun wanda muke tattauna da shi mala'ika ne lam arahu qattu qabla yawmi hadha ban taba ganin shi kafin yau ba ista'zana rabbahu an yusallima alayya ya nemi izinin ubangijin shi ne ya zo yi man sallama qala sai ce inna atainaka aw anzalnaka alqur'ana fasla ma annabi sallama sai ce mun zo maka da alkur'ani ko mun saukar maka da alkur'ani mai bayani dalla-dalla wasakinata sabaran sannan mun zo maka da natsuwa tabbatacciyar natsuwa wanda duk wanda ya samu wannan natsuwa zai samu haƙuri wal qur'anu waslan sannan alqur'ani mai sabarwa ne ya sadu da kai zuwa ga alhairan duniya da lahira zai sadu da kai zuwa ga Allah za ka samu aminci aminci matabbaci sai dai wannan hadisi isnadu isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne fi isnadihi amr bin abi qais ar-razi al-azraq suduqun lahu awham mutumin kirki ne amma yana da wasu kurakurai kaza fi taqrib haka aka ambata dangane da shi a cikin littafin taqrib malam sarmakan da yace أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو ابن سعيد حدثنا عباد هو ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أطية أنه سمع ربيع ربيعة الجرشي يقول أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له أنزو وجم النبي سياكة شيء لتنم عينك idan ka na bacci wal tasma udhnaka an zo ma annabi aka ce litanam ainuka idan ka zai bacci wal tasma udhnuka amma ka na jin abin da ke kaiwa da komowa wal yaqil qalbuka sannan zuciyarka na kiyaye komi annabi ba bacci yake irin naka takara ba qala shi fa namat aymaya sai aka waye gari idona na bacci wa sami'at uznaya kunnina na jin abin da ke kaiwa da komowa wa aqala kalbi sannan zuciya na na gane komi qala faqila lahi faqila li sai aka ce da ni sayyidu bani dar fasana'a ma'adabatan wa arsala da'iyan sai aka ce da ni misalinka da misalin aikin da aka yi ma da misalin waɗanda aka aika ma da misalin abin da za a yi nuna sakamako kamar misalin wani shugaba ne bana ya gina gida fasana amma adaba ya shirya walima na girmamawa wa arsala da'iyan ya aiki dan kira faman ajaba da'i da khalad dara duk wanda ya an samu mai wannan kira zai shiga gidan wa akala min ma'addabu min ma'addubahu kuma zai ci daga wannan walima wa radiya anhu sayyid kuma wannan shugaban zai yarda da shi wa man lam yajib da'i duk wanda bai karba mai wannan mai kiran ba lam yadkhul dara wannan ba shiga gidan ba wannan ya ta'am minal ma'addabihi minal ma'addabatin kuma ba zai ci wannan waliman ba wa sakhita alaihi sayyid wannan shugaban zai fushi da shi qala fallahu sayyid wa muhammadu da'i wa darul islam wal ma'addabatul jannata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu zamu saurara anan subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rama mala yake cewa a zamaninsu da wasu zamanin da suka zo kafin zamaninsu ba a cika lura da cewa isnadi ya cika